ya halatta idan za a bada sadaki a bada kaddara ar kayan kudi ba su lalle kudi ba wa manfa'atan ya halatta a bada amfani Allah ya kaddara kana da karfi karfi banza ne me yasa an kazo neman wuri uban yarinya ce kai me yasa na ka ce faskare ne kace to an ka faskare mun mota goma na baka ita saboda haka durin da aka kawo itace ka ji labari sai ka bu a wata daya aka kawo a wata biyu aka kawo a shekara aka kawo ka gama bas garin itace mota goma ka gama sai a baka mata Mun fa. wala abdin ba bawa sake tun ya ce ya ba da sadaki amma bawa ya shiru shi ma an karba wa shawarati kayan daki mutum ya zo ya ce na neman ɗanka ka ce oh, alhamdulillah ka san wanda la'ayi eh, to ba su ko ranar ɗaura aure rigan da za su saka danga ka kawo min gidan nan ka je can ka gina ɗakin ka kinsa ɗakin ka kai komi sadaku ha shauratu ha sadakinta kayan ɗakinta in ka gama zan turo a gani in ma da yamma ka gama kafin ya shayi an daura aure sai tare ma sai a baka matanka ka tare kama matanka da kaina an gane shauratuha wa zamul wasu minar raƙiƙi wa shauratu misliha to wajen bawa an ce zai ba da bawa mutulaki ba ce dogo ba ce gajere ba ce fariyo ba ce baki ba ce mai kuri ba ce talaka ba ce yaro ba ba ce tsoho ba to tun bawa ne sake to a kalli matsakaici in ya kawo bawan a kalla matsakaici ne to yayi haka na shaurati ha in aka ce kayan ɗaki ne to za a kalli wannan lokacin me ake ce ma kayan ɗaki ya gama ɗakin to sai a tura sai a gani in yayi matsakaici bai kora kan shi bai kuma na wulakanci can kasa ba sai a bashi matan matsakaici wasu ratu adamihi mubutilu a shartanta za a aure ba sadaki wannan auren lalatacce ne ba a yi da shi ba wabi ma la ya juzu ta mallukuhu a ƙulla aure da sadaki sadakin abin da bai halatta a mallaka a shari'ance kamar giya ko alada ko wani abu to ba yadda ba yuksaku shi wanda yake alata mallaki shi ne ba ya da mallaki wannan mutu ana bata auren kabla dukuli kafin ya kwanta da ita ita wannan amaryas. wayas butu hu amma in bayan ya kwanta da ita to aure na nan kada a bata shi bi maharil misali sai a ce to shikenan ita irin wannan sadakin ta nawa ne a ce sadakin ta dubu kaza ne dubu hamsin ne dubu ɗari ne to a kawo dubu ɗari shikenan misali wa huwa an kuma kan sadaki wannan zamirin ya kuma kan sadaki ku bi karatun da hankali har mu soke babin nan mu ga ya mu aure da kalmomin cikin sa shi sadaki mu'tabarun bi haliha in za a yanke sadaki mace ake kallo wa yasariha da yalwanta da samunta wa abawaiha da iyayenta wa ha da kininta irin masu waɗannan darajojin da irin waɗannan iyayen labi a ƙaribi ha ba da makusantanta ba wannan makusanta duka makusanta akwai kala biyu makota da mutanen gari haka suke aure to ba abin kallo bane yan uwanta da jini a ƙaribi ha ba abin kallo bane haka Allah ya yi mu daban-daban ya shi da alqur'ani daban-daban muke ya ce ba wani abin da ya shi zuri guda ko wani abu daban-daban ya yi shi hatta annabawa ya ce daban-daban ya yi su matalaka sun je sun ce ma manzan Allah sun salam masu kudi sun kwashe lada sun yi kaza sun yi kaza mu ya ce ku yi kaza ku yi kaza masu kudin suka gane suka kama bin waɗannan ƙananan abubuwan suna haɗawa dai suka ƙara kawo ƙara ya ce kai ku yi haƙuri haka ba Allah yake yi al'amuran shi mu ma annabawa Allah ya ce wala qad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd wani annabin yafi wani ma tsawata da mu gaba daya ya soke aya ne yanke hukunci gaba daya ya ce in kana so ka ga lokacin da wani fi wani masu yanje lahira sai an je lahira sai ce walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila eh, lahira ne ma za ka ga wani yafi wani wani gate din kofar gidan shi zinaran ke jikin shi yafi na gidanka wata aljannan fi wata sabbin gidajen wasu yafi wasu gashi duk gidajen aljanna ko ne da zinare bulon ma na zinare to zinaran ma da kwalliyan wani ya fi wani walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tabdila to haka Allah yi mu daban-daban bai yiwuwa dan mace ta tsuguna ta haifi yaya Allah ya mata arziki ta fi yan mata biyu ko uku ko sana da yan mata shida a ce wai duk kudin su an tashi aure da su duk sadakin su yi ba haka na mutum kawai ya koma tsuguna ce mu gidan mu auren mu kaza ne duk gidan to ai ga maka ana haka ba haka kowa daban-daban Allah yi shi masu zuwa auren su ma daban-daban za su gansu kana da tan iri ɗaya za su nemi auren yan gidanku sai ka ga wani ya fi wani samu sai ka ga wani ya fi wani hankali sai ka ga wani ya fi wani natsuwa kowa haka ne za su zo daban-daban to haka Allah ya raba abun daban-daban haka muke daban-daban haka kuma yake daban-daban din kada wani ya kuskure kudin goro ba haka walau ja'ala itqaha sadaqaha madal itqu inda ya ce sadakinta ta ne to shi ke nan yancin ya yi wala zima ha maharu mislaha kuma tana da wani sadaki a waɗannan gabobin ne mata suke samun sadaki dubul mutum ne yana da baiwa a gida ya ce to wannan zan yanta ta in aure ta ba na so mu yi daga da ita ya zan maida ta in aure ta saboda haka nan aka zo aka samu mala aka taru nan za a ɗaura aure shi to ga baiwa ta ce yanzu a shaida daga yau ta zama ya kuma shi ne sadakinta na aure ta liman zai yi bayani ya ce to an nada ni wakili wane ya yanta ku yangansa kuma ya aure ta baiwar shi ta zama ya kuma ya aure ta kuma wannan yancin shi ne sadakin da ce Allahu akbar an karba da an gama ba ta zama ya ba sai kuma ce to to ka kuma sadaki irin wannan kuma za a ba ta kuɗi kaman kaza wannan yancin da yi ya faɗa an karɓe shi kuma an zata da shi to an gama ba an gama ba ba su tafiya ba to ba tafiya kuma sai a yanke hukunci kuma a nan a ce to irin ta sadaki kuma nawa za a bata na kuɗi ko na kaza sai ya biya in bai biya ba a ɓata auren ta zama ya ta ta auro ne an gane wannan ko in ya ce a ah, to halin da na yi fa na yanta ta a ah, to me ka samu lada wannan ya wuce yanzu maganin kuɗi ne kuma za ka bayar a ah, ba zai yiwu ba na mai da ta bayar wa maka isa ba ba zan ba da ba ka isa ba sai a bata auren sai ta wuru ne walau sharaɗa ziyadatan ala Sadaƙi fil aqdi fahiyyar sadaq inda ya ƙara ziyada a sadaki a wurin aure to da kamar sadaqi ne mutum an kawo mishi mata ya ba da sadaki an je da kudi ba yanke ba a wurin an yanke sadaki an ce dubu hamsin ko dubu dari ya ce haba da Allah wance na ƙara mata kaza ya ce ma waliyan shi in fira kawai ya faɗa da sauƙi amma ya ce ma waliyan shi haba wancan nawa nawa na baku dubu ɗari biyu ka bamu ko dubu ɗari ka bamu talatin suka karɓa ya ce haba ai ta wuce nan talatin ai ɗarin nan da na bada duka nata ne a gaban waliyan ka kaba da ko wakilanka to ta ci duka ta sake samun double double kenan sadaki ya zama double ba za ka ce yawwa dama ban kai su gan kan ba ko wani abu to ba ni wannan amma dai da an dan ka ba wani shawarwari ko da ka kudin ka ne ko ka ce da an ƙara mata kuma da ka biya wala yajma'ul bai'u wan nikahu fi fi aqdin ba a hada aure da ciniki a wuri guda wurin daurin aure ba ka ba da sadaki kuma ka ce a sai ma wannan tunda an ce ana ba da kaddara ka ba da sadaki kaddara ne kuma da sharaɗin za a faida ma wannan kaddara ba haka in haka ne tun barko ka ba da kuɗin mana me amfanin da kaddara ba dai a haɗa su da duk fuskokin da ya zo kuna ganin sadaki ya yi kama da sadaki ne kuma da ciniki a cikin shi to abu ya lalace wa yastahabu ta'jiluhu qabla dukhuli mustahabi ne a gaggauta ba da sadaki kafin an goye kwanta da amarya wala hal imtina'u ta samu ta janye kada ke jima'i da shi an ɗaura auren bai bada sadaki ba ta samu ta janye hatta ta ƙabilar halla har sai ta karbi sadakin da aka yi za a ba da shi a yanzu lal mu'ajjala banda sadakin da aka ce sai nan gaba banda nikahu tafwibi banda auren da aka ce sadakin sai nan gaba wannan za su cigaba da kwanciya da mijinta ba ta kwanta da shi ba za ta janye ba wala ba da tamkinihi haka nan bayan ya kwanta da ce ta janye to kuma shi ma ba zai yiwu ba misali an daura auren sadaku ha halla ta na wannan lokacin ne ba bashi aka yi ba ba tafawizi aka yi ba an yi zai ba ta sadaki naira dubu hamsin ko dubu ɗari aka ɗaura aure aka kai mishi mata shi ke na aka ta hidimin biki ya kwanta da ita ƙila ma ya sati ɗaya ko sati biyu kullum yana kwanciya da ita ta ce wai magana sadaki na ba ba zan baki mana kullum kuma suna kwanciya ranar sai ta ce to gaskiya ba zai yiwu ba daga yanzu ba zan ƙara kwanciya da kai ba to laba da tamkini ba ta isa ba an gane ko ta riga ta kwanta da shi kuma yanzu sai wata yadda ba to me ba riga abu ya riga ya kari ake yi nisa Fahimta ina asara qabla binai in aka ɗaura aure ba tare ba aka sa sai wani lokaci kaddara sai ta fada mijin sai zama bai da komi fala hal tana da zaɓi, ta ce ba za ta tare ba an ɗaura aure ya biya masa da ki komi ce akwai gyare-gyaren da bai gama ba ne kaddara fi ta zo cikin yan kwanuka kuma su kuma bai da komi gidan alalama in yaje yi a yi mai ya tura ya ce a bana talatin an ce ba shi ba na talatin sai ya kai hamsin an dama da kwanin haka ya koma e to fala halfasu ta samu dama ta bata yau da ko tana gidan ne in yunwa ya kama gida yana daga cikin shari'a da ake ake raba aure fa ne ikhtalafa fi qadrihi aw ainihi in suka yi sabani nan ne kan karatu muku wancan karatun da muka yi zuwa nan don maimaitawa ne ba kai karke ba to fa ne salafa fi qadarihi aw ainihi in suka yi sabani fi qadarihi akan gwargwadon sadaki aw ainihi ko kuma ainihin abin da za a bayar tace 50 ne yace 30 ko tace shanu biyu ne yace sa daya ne ko rago biyu ne tace rago daya ne ai ta ce rago biyu ne ce rago ɗaya ne ko kuma ainihi ta ce sa aka ci zaba da ce a'a awaki ne da ce zan da amma ni akuya na ce akuya a sa fa muka yi ko kaga an canza kan ainihi fa'in halafa nan na ce a gyara ko kowa yayi gyara naku ku fa'in ikhtalafa ne ko fa'in halafa in aka sa su suka rantse ta fasa ha sai a buɗe auren in duka su kone rantsi ta ce na rantsi da Allah wallahi tallahi billahi lalzi la ilaha illa sa muka yi Ya ce wallahi tallahi billahi lalzi la ilaha illa rago muka yi kowa ba ya rantsi ba mm. to a raba a raba auren kawai shikenan saboda to wani ka ce wani ka goyi bayan shi sai alƙali raba auren ko kuma ta ce wallahi tallahi billahi lalzi la ilaha illa dubu hamsin ne ya ce wallahi tallahi billahi lalzi la ilaha illahu dubu talatin ne ta fasa fa to a raba wurin wa ayyuhu ma na kala amma duk wanda ɗayan ya rantse ɗayan ya ji tsoro ya janye shi ne na kala lazima huma halafa alaihi al'akaru to abinda ɗayan ya rantse to ya lazimce shi idan aka ce mata za ki rantse ta ce a ah, shi ya fara rantsewa sai ce to wallahi tallahi billahi lalzi la ilaha illahu dubu talatin ne to ke ma ki rantse ki ce dubu hamsin ta ce a ah, ai abin dai shi kenan to shi ke da tukun talatin idan ta ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa dubu hamsin na ce to kai ka rantse ka ce talatin ne ya ce a ni ba na son gaddama to ba ko kana su ko baka so in dai baka rantse baka biya hamsin shi ke nan magana ta ƙari an gane ko shi ne ya ce idan na kala kenan wa ba da dukuli alƙaulu hu in ko an kuskure an riga an yi duhuli da aka daura auren ba a samu gaddaman ba har sai da bayan an kai mishi matan ya kwanta da ita sai suka yi sabani ya ce dubu hamsin ne a ya ce dubu talatin su ce dubu hamsin to ƙauluhu alkali kan shi to kai kwanta da ita ya ce ai wajen watan mu uku ma watan ku uku kuna mai kuna kwanciya aiki ku rasu zuwa wuri kowa ta ba abin shi nawa kace dubu talatin ko sauraron ta ba za a yi ba sai ba ta dubu talatin ɗinta shi ke ko kuma an akuya ne ta ce sa sai ba ta akuya ta shi kenan wafi ƙabdihi ƙablar dukuli ha amma in ba su yi jima'i ba ba su kwanta ba an tsaura auren ne ana jiran sai wani lokaci kuma rigima ya kauri akan adadin sadaki kila an aiko da sadaki ne ta ce ba haka ba ne ba zan tare ba na fasa tarewa sai ta kai ƙara aka ce kun yi kin tare ya kwanta rigita ce a'a ban tare ba dama ya ko da shine sai rigima ya tashi to ha ya ce ko ka ba ta ko ce da zamanta. ta ba ta zo gidan ba wa ba'dahu amma in a wurin daurin aure ne kuma amma bayan an daura auren qaulu man shahida lahu al-urfu to wanda al'ada ta mai shaida to shi zai aiki da maganar shi illa an yakuna ma a haki tabun sabitun sai tana da rubutaccen littafi dama da aka daura auren an rubuta cewa sadaki kaza zai kawo sai suka yi sabani an riga an daura aure ya aiko da wannan sadaki sai ta kirga sai ta ga kuɗi bai kai ba ko kuma sai aka ce ga raguna nan guda biyu an kawo sai ta ce ai sa muka yi sai ya ja lokacin auren bai tsayi ba kuma gashi bata tare ba kaga a kurkusa ne abin ya faru kila a yinin ne ko a cikin kwanuka ya ce to a al'adance sa biyu ake bada sa ake a kwanukan nan misali shi ce na urhu ya yi mace shaida ko kuma a lokacin aka ɗauran an rubuta ni wane wane waliyin wance na ba wane wane aure wane ya karɓa masa zai kai masa a bisa sadaki sa guda ɗaya ila ma san an yi bayani shi ko bujimi ko ba bujimi ba ko aka an yi bayani shi sai wannan sabit ko kuma aka ce mata ai bai ba ta ce bai ba da sadaki ba tana da kitabun sabitin tana da check check ne ya bada aka bada check din sai ga check ɗinta a hannu ta ce asusun ba ko sisi a ciki an je karɓo kuɗi ba ko sisi saboda haka tana da kitabun sabitin don al'adance ba a saba ganin mutum ya je banki ya ba da kuma a bashi check din a bashi kuɗin shi kuma a bashi check din shi da shi ba haka ne ko a al'ada ba san wannan ba ba san mutum zai je banki ma ma'aikacin banki ya ba shi cek ɗin shi kuma ya ba shi kuɗin ya ce tafi abinka ba saba haka ba to tun daga tana da kitabun sabi tana da rubutaccen rubutu sai a ba shi kuɗin shi cek ɗin shi a ce jikin karɓo kuɗin Allah ya ce mu ke mu to ila layi ɗaya za mu karanta kenan wa malu bil mauti ta cinye sadaki da mutuwa wa malu bil mauti an ɗaura aure da safe da azahar sai an goye mutu ta ci sadaki duka shi mutuwa na cinye sadaki ake yi ta kowane ɓangare kuwa ta kowane ɓangare ba mu zo babin gado ba ko malam bai sa ba za ta yi idda kuma za ta yi gado an ana samun irin an samu irin wannan matsalan wani an daura mushi an an zo daura auren shi direba ne kaddara sai ya samu lodi ka san irin masu turba motocin da manyan motoci lodin sa'a sa'a ne ya ga kuma lodin nan da wani abu kuma gashi ne a gaban shi sai buri ya sauri ya je dawo ya tuka motan ya tafi ya je can wajen sauta kaya aka bata mai lokaci ga biki ya kama aka buga waya ya ce a daura auren gayi nan ai ba da azhar bane kafin azhar ya iso gudun ya zo daura auren hankalin shi ya tafi ya bar ma motan kawai yana tunanin buki ne an ce su wani na wuri kaza yanzu an raba shinkafa a wuri kaza ana kaza an hankali kwatsa mu sai gashi a lahira kawai to mota ta yi fada gada mota ta zurma sai gada yi ta ga an riga kuma an ɗaura wuri ana tana cin shinkafa aka ce ya faɗi shikenan wai kammalu bil mauti ta cinye sadaki duka za ta yi ta kaba kuma ta yi gado an gane ko wal bina'a an cinye sadaki duka bil bina'i idan mutum ya kwanta da mace wayata shattaru shataru kenan wayata shataru sadaki ya zama rabi ga mace bit talaqi qablahu in ya sake ta kafin ya kwanta da ita wannan rabin sadaki mutum an aura mishi mace sai ce to na haƙura da aurenta ba na so ka sake ta na sake ta to ta ci rabin sadaki shine wanda ya zo a qur'ani illa an yi afuwa aw ya afuwa allazi biyadihi ne ka, Allah ce wa anta afu khairul lakum indai aka samu matsala tsakanin miji da mata ba a tare ba bai kwanta da ta bai sake ta indai wanda ka aka aurar kana da alaka da ta diyarka ce ko yarwarka ce to ka ba mushi sadakin Allah ya ce ka ba mushi sadakin shi ko mai sadakin shi wani abu ne ya faru an gano wannan ko an sa dugo a nan wurin wayas kutu sadaki ya faɗi sai mu tashi wayas kutu mun zo nan za mu tashi mai karatun wancan makon shi janyo mana amma dai ya gashi mun samu kalma biyu ko Allah ya sa mu shi albarka ko ra miki ku wa subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk mun cinye lokacin a dan ya